sannan kuma 'yan uwa malamai da suke cikin wannan gidan na kuma dawo muku da wani sirri na warwarewa ko na buɗewar taurari eh, wanda ko da mutum sa ne suka rufe ko ya auri matar da bata zo daidai da taurarin sa ba ko dai kamar na kwatankwacin haka to ana samun tsamiya da faran albasa sai a haɗa su a yanyanka faran albasa sai a haɗa shi a dafa ana sha da daddare a yi wanka da shi mutum yana sha ya yi wanka da shi to wannan sirrin ko da a ce wani an masa wani taurari ne to bija na biyar taurarin su za su buɗe ko da a ce al'amura ne suka tsaya suka rufe to bija na biyar mutu wannan mutum a jaraba shi sai an jaraba akan sanin ya sirrin yake E, eh, ai mana afuwa da karan karamin almajirinku mala adamu da sufi da ke garin kano mu ne muku fatan alkhairi a jaraba shi Yanwa a jarraba shi a tabbatar da shi eh lallai sai an jarraba za a tabbatar da sirrin yana yi ne ko bai eh sai an jarraba mu ne muku fata